Yau da shekaru gomai a Nijar wasu mata na shahe-shahe da samun launin fata mai kyau. To sai dai bisa ra'ayin masu amfani akwai mabambantan ra'ayoyi kan yadda za a kula da kyawun su. A'a ni ba na hawa mai mai sa hori. Dan baya birge ni ina jin tsoron shi. Na fi son in kama fata ta ta asiri. Tabbas ina amfani da shi kuma ina samun gamsuwa. Fatar jikina na haskawa. Ina amfani da sabulu mai haskaka fata da hoda mai hana tambo. Gaskiya na gamsu da kalar fatar jikin da ke gari. gare ni. A Yamai babbar kasuwa ita ce cibiyar samun waɗannan kayayyaki. A nan ne yawancin mata suke zuwa sayan su a wajen 'yan kasuwa da suka zama tamkar masu sai da maganin likita. A cikin wannan shago na kasuwar Dubai kusa da babbar kasuwa Musa Saidu da ake kira Musa Plus ya gabatar mana da sabbin kayayyaki da ke jan hankalin abokan cinikiyar mata Yawancin mayukan da ake fitarwa da gaugawa su ne da Kojik saboda wa'annan mayuka dukkan biyu ba su da lahani mai wanzuwa daga baya don ko bisa takardar bayanin so biyu ne ya kamata a shafa shi kowace rana. Bayan jayayya game da illar sinadarin hydroquinone da ke ɗaya daga cikin abubuwan da ake harhaɗawa fata ta yi fari sabbin abubuwan harhaɗawa da ake samu cikin yawancin kayayyaki dukansu suna da illa in ji Dr. Mamman Sani likitan fata. Akwai waɗanda aka fi sani misali hydroquinone retinol da macorticoid da vitamin c da sinadari mai gyara fata sinadaran magunguna da man shafawa iri daban-daban mata suna gamsuwa sosai ta hanyar amfani da su amma sai dai tsawon lokaci suna da sakamako inda yana da tasiri bisa fatar yana canza launin fatar waɗannan kayayyakin shafe-shafe ko dai su rufe hanyoyin sarrafa fata ko kuma rarrabewa inda ba shakka duka masu amfani da su suna iya fuskantar matsala suna iya haddasa hawan jini cutar siga har ya haddasa rashin isasshen lumfashi da kuma matsala wajen haihuwa. Domin yaƙi da canza kalar fata wasu ƙasashen Afirka kamar Sudan ta kudu, Rwanda, Afirka ta kudu, Kenya ko kuma Ghana sun ɗauki matakan hana kasuwanci da amfani da irin waɗannan mayuka a cewar jaridar yanar gizo ta Net Africa ta ranar 23 ga watan Janairun shekara ta 2019.